jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na labaran channels shirin da ni abubakar salihu zan jagoranta shugaban kasa bola ahmad tinubu ya yi kira ga alhazan najeriya da suka je aikin hajin bana a kasar saudiya da su kwantar da hankulansu yana mai cewa abu mai mahimmanci a aikin haji shine hakuri da sadaukarwa a cikin wahalhalu jakadan najeriya a kasar ta saudiya ambasada ya halawar shine ya isar da sakon shugaban ga alhazan najeriya a yayin ziyarar da ya kai tantan maniyyatan amina a ranar alhamis wakilin najeriya wanda ya samu rakiyar takwaransa na kasar sudan ambasada safiyu olaniyan a ce shugaban hukumar alhazarci najeriya nakon da shugaban hukumar alhazarci najeriya nakon alhaji zikirullah kulle hassan da kwamishinansa da manyan jami'an hukumar nakon ya bukaci alhazan najeriya da su ci gaba da gudanar da aikin hajjinsu na bana a cikin tsari da zama jakadu na gari na ƙasarsu a sa'ilin da suke kasa mai tsarki shugaba tinubu ya kuma shawarci mahajjatan da cewa a maimakon yin gunaguni game da kalubalen da suke fuskanta ya kamata su mai da hankali akan mahimmancin tafiya kasa mai tsarki tare da mayar da hankali wajen yi wa najeriya addu'o'i ana mai cewa ƙasar na bukatar addu'o'insu domin shawo kan matsalolinta. ta tun da fari shugaban nakon alhaji zikirin kulle hassan ya ce makasudin ziyarar ita ce ziyarar mahajjata tare da ganin abubuwa da suka faru a aikin haji a wurare masu tsarki musamman ma amina arfar da mustalifa da ayyukan hajjin baki daya tare ma bayan kammala aikin hajjin bana na shekarar 2023 a ranar juma'a aka yi jifan shaidan na ƙarshe yanzu hankalin alhazai ya karkato zuwa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a sa'ilin aikin hajjin jami'ar yada labarai ta hukumar alhazan najeriya fatima sanda usara ta ce an samu kaso 95 na alhazan najeriya da suka ziyarci madina kafin su isa birnin makka na ɗaya daga cikin manyan nasarorin da aka samu a bana sai dai gwamnan jihar niger alhaji umar muhammadu bago da ke cikin alhazan najeriya aikin hajji na bana ya ce bai gamsu da inda aka sauke alhazan jiharsa ba a zaman mana don haka za su kalubalanci hukumar ta nakon wato za su kalubalanci hukumar alhazan najeriya ta nakon sai dai hukumar alhazan ta ce matsalar ba daga wajenta ba ne a cewar jami'ar yaɗa labaranta fatima sanda usara a hannu guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da alhazai akan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a ƙasar ta saudiya tare da ba su shawarwarin yawaita shan ruwa akai-akai kakacin tsohon shugaban kasa muhammadu buhari malam garba shehu ya musanta wasu bayanai da ake ci gaba da yadawa a kafofin sada zumunta wato a kafofin sadarwa na cewa al'umma cewa tsohon shugaban ƙasar nan ya buƙaci shugaba mai ci bola ahmad tinubu da kada ya binciki tsaffin mambobin gwamnatinsa malam garba shehu ya yi bayanin ya bayyana jita-jitar a matsayin ta labarin kanzon kurege da babu gaskiya a cikinta rahotannin da ake ta yadawa a kafafen sada zumunta sun bayyana cewa a sa'ilin da buhari ya yi wata ganawa da tinubu a birnin london a makon da ya gabata ya bukace shi da karya ya binciki tsohon tsaffin mambobin gwamnatinsa ƙasa da makonni biyu bayan karɓar rantsuwar kama aiki a watan mayu ne shugaban sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya dakatar da gwamnan babban bankin ƙasar nan godwin mfl tare da baiwa jami'an tsaron dss damar kama shi inda yanzu haka yake hannunsu yana amsa tambayoyi haka zalika shugaba tinubu ya dakatar da shugaban hukumar yaƙi da rashawa wato da cin hanci da rashawa ta efcc abdulrashid bawa inda shi ma a yanzu yana tsare kuma ana gudanar da bincike a kansa jami'an tsohuwar gwamnatin jihar sokoto ta aminu waziri tambuwal sun zargi gwamnatin mai ci da fakewa da batun bincike wajen cin zarafi da yi musu bita da kullun siyasa akan dai ya biyo bayan makaman da suka ce jami'an tsaron sun yi wa wasu tsaffin kwamishinoni ana tsaka da bukukuwan sallah da sunan za a bincike su sabuwar gwamnatin sokoton da ya ta kafa kwamitoci daban-daban domin binciken gwamnatin da ta gabace ta ciki har da wanda zai bincike da tsohuwar gwamnatin ta aminu waziri tambuwal ta yi gwanjan wasu daga cikin kadalolin gwamnati a jihar sai dai bayan da kwamitin mai mutane mai mambobi 19 ya soma aikinsa na bincika da tsohuwar gwamnatin tambuwal ɗin ta yi gwanjan kadarorin da suka hada da manyan motocin alfarma da sauransu ake ta samun korafe-korafe daga bangaren tsohuwar gwamnatin alhaji isa bajini galadanci kwamishinan muhalli ne a lokacin tsohuwar gwamnatin ya shaida wa kafar yada labarai ta bbc cewar ba maganar kwace motoci ne ke damunsu ba yadda ake wulakanta su da cin zarafinsu shine abin da ke ci musu tuwa kwarya ya yi zargin cewa bata suna ne da cin zarafi da kuma wulakanci gwamnatin jihar ta yi musu yana mai cewa gwanjan motocin da aka yi musu suka saya kuma suna da takardun shaidar da ke nuna cewa sayan motocin suka yi sai dai gwamnatin jihar ta sokoto ta bayyana cewa babu wani abu da suka yi da ya saba wa doka kamar yadda malam abubakar bawa mai magana da hukumar mai baiwa gwamnan jihar shawara akan kafafen yada labarai ya shaidawa bbc ɗin tunanin kuma hukumar zaɓe ta ƙasa inec ta ce za ta ɗau mataki a kan dakataccen kwamishinan zaben jihar adamawa hudu are kwamishinan yaɗa labarai da wayar da kan masu zaɓe na inec ɗin festus okoye shine bayyana hakan a tattaunawarsa da tashar talabijin ta channels hudu adi dai ya janyo hatsaniya sa'ilin da ya bayyana sanata aishatu ɗahiru binani a matsayin wacce ta yi nasara a zaben da ba a kammala ba hakan ta sa shugaban ƙasa na wancan lokacin muhammadu buhari ya ba da umarnin a binciki dukkanin wato a gudanar da bincike dukkan jami'an tsaron da ke da hannu a cikin lamarin mr uko ya ce 'yan sanda sun gama binciken su kuma nan da makonni kaɗan za a sanar da 'yan najeriya abin da aka gano a bisa doka dai inec ce za ta shigar da kara wato za ta kai kararsa domin haka za su ma dauki mataki da zarar 'yan sanda sun mika musu sakamakon binciken tsohon babban hafsan tsaron ƙasar nan janar lucky irabo mai ritaya ya ce samar da tsaro ga babbar kasa irin najeriya ba abu ne mai sauki ba sai dai kuma ya ce abu ne da za a iya cimma janar irabo ya bayyana haka ne a cikin wani jawabi da ya gabatar a ranar juma'an nan a wajen taron karrama barin aiki da aka shirya masa a barikin soja na magadishu cantonment da ake abuja babban birnin tarayya ya ce akwai jan aiki mai yawa a gaban sojojin kasan nan na baiwa kasan nan tsaron da take bukata ya kuma bayyana gamsuwarsa akan gudunmawar da ya bayar aikin soji yana mai cewa zai bar rundunar sojin najeriya fiye da yadda ya same ta tsohon babban hafsan tsarin ya kuma yi kira ga 'yan najeriya da su guji aikata abubuwan da ka iya zubarwa rundunar sojin kasan nan da kima yana mai cewa rundunar a shirye take domin kawo haɗin kai da zaman lafiya da kare rayukan 'yan ƙasa ya kuma yi fatan sabon babban hafsan tsaron zai ɗora a kan irin ci gaban da rundunar sojin ƙasar nan ta samu a shekarar 2021 ne tsohon shugaban kasa muhammadu buhari ya naɗa irabo a matsayin babban hafsan tsaron kasar nan wanda ya maye gurbin a bayomi shokin. gwamnatin jihar zamfara wacce ke shiyar arewa maso yammacin kasar nan ta ce ba za ta yi sulhu da 'yan bindiga da ke addabar jihar ba a wani sabon mataki na samar da tsaro a jihar hakan na zuwa ne a yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe mutane tare da satar wasu domin karɓar kuɗin fansa sabanin tsarin tsohuwar gwamnatin jihar ta zamfara na tattaunawa da 'yan bindiga da da zumbar kawo karshen zubar da jini a yanzu gwamnatin zamfara ta pdp ta nuna cewar babu batun sulhu tsakaninta da 'yan bindiga babban mataimakin gwamnan jihar zamfara a kan kafafen yada labarai malam mustapha muhammad kaura ya shaida bbc cewa sabuwar gwamnatin su ba za ta lamunci yin sulhu da 'yan bindiga ko 'yan ta'adda ba ya ci gaba da cewa shi tsari na sulhu ba zai yiwu a ce gwamnati ce ke neman sulhun ba in mata ce tana neman sulhu to yaudara ce domin kuwa sulhun nan yau shekaru goma sha uku ana wannan magana a jihar zamfara ya ce babu wani matakin da gwamnati za ta ɗauka da ya wuce murkushe 'yan bindigar a shekarun baya dai tsohon gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya yi ta bukukuwan yin sulhu da 'yan bindiga to sai dai bisa ga dukkanin alamu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta ƙasa ndlea reshen jihar yobe ta ce ta cafke mutane 141 da ake zargi da safaran miyagun kwayoyi a jihar cikin shekara guda hukumar ta ce waɗanda aka kama ɗin sun hada da maza 138 da mata uku kuma an yi kamun ne daga watan yulin shekarar 2022 zuwa yunin 2023 a faɗin ƙananan hukumomin jihar goma sha bakwai. kwamandan hukumar ta ndlea na jihar mr abdulaziz ogunboye shine ya bayyana hakan a sahilin da yake zantawa da manema labarai a damaturu babban birnin jihar domin tunatar da al'umma ranar yaƙi da sha da fitaucin miyagun ƙwayoyi ta duniya ya kuma ce an kama jimlar mutane 27 waɗanda aka yanke wa hukunci 75 da ke kan shari'a a matakai daban-daban na gwaji gungboye ya kuma ce su sun cafke miyagun kwayoyi da suka kai kilogram 304.5 na tabar wiwi da kilogram 125 da rabi na abubuwa da ke dagula kwakwalwar masu yawan wato masu yawan amfani da su irin su kwayar tramol da maganin tari na kodin da allurar diazepam da kuma kilogram 427 da doriya a fadin jihar a cikin shekarar da ta gabata sai dai ya yi kira ga gwamnatin jihar da ta kafa cibiyar kula da masu shaye-shayen miyagun kwayoyi domin dakile wannan matsala gidauniyar aliko dangote ta bayar da tallafi ga wasu 'yan najeriya da yakin sudan ya tilasta musu komowa gida mutane 125 da suka dawo najeriya a ranar asabar da ta gabata da suka haɗar da gajiyayyu su ya samu tallafin naira dubu ɗari da wasu kayayyakin ihsani a cikin jaka daga gidauniyar ta dangote a cikin watan mayun bayan da ya gabata fiye da mutum 2,278 ne suka samu tallafin naira 100,000 kowannensu da abubuwan isani domin samun saukin haduwa da iyalansu bayan dawowa da su kasar nan daga sudan daga cikin mutanen da aka kwaso cikin makon da ya gabata har da wasu tsaffi guda biyu da suka yi shirin zuwa umara a mota hanya ta biyu da su ta birnin khartoum suka kuma fada tarkon yakin da ake gwabzawa a birnin lamarin da ya sa suka rasa dukkanin guzurinsu wani dattijo mai suna muhammad sa'idu ahmad ya ce na dawo daga sudan ba tare da ko sisin kwabo ba amma yanzu na samu naira dubu ɗari ita ma wata dattijuwa ta bayyana yadda ta rasa ɗanta sakamakon tashin bam a birnin na khartoum matan mai shekaru 80 ta ce 'yan uwanta da dama sun tsere sakamakon hare-haren bamamamai babu kakkautawa a birnin na khartoum yanzu kuma sai jihar kano inda wasu masu gine-gine a jihar ta kano ke ci gaba da bayyana halin da suke ciki na fargaba sakamakon yiwuwar rushe musu gini wato gine-gine daga nan zuwa kowane lokaci masu irin waɗannan gidaje sun ce tuni an shafa musu jan fenti na gargaɗi wata alama da ke nuna da cewa daga nan zuwa wani lokaci za a iya zuwa a rushe musu gidajen nasu wani magidanci a unguwar salanta ya buƙaci gwamnati da ta duba wannan lamari duba da halin da suka tsinci kansu a ciki a cewar sa ni ba ɗan siyasa ba ne kuma 'yan anguwan nan gwamnati suka zaɓa amma an bi mu kasuwa yanzu kuma an biyo mu gida za a hana mu bacci ya kamata a duba wannan lamari mun bi ƙa'ida ana son a fitar da mu daga gidajen mu. alhaji abubakar zakari muhammad wani da ya garza ya kotu domin kalubalantar shirin rushe gidansa bayan da aka shafa masa jan fenti ya ce yanzu haka magana na gaban kotu kuma tunne an baiwa hukumar tsara birane ta jihar kano umarnin dakatarwa har zuwa lokacin da za a yanke hukunci to kuma shirin namu zai ja birki alabashi bayan da mu daga takaitaccen hutu za ku ji mu da karin wasu labaran ku biyo mu to sai dai kan sannan za ku ji cewa bankin duniya ya yi gargaɗin cewar akwai yiwuwar 'yan najeriya sama da miliyan bakwai su fada cikin kangin talauci ku biyo mu a sashen labaran tattalin arziki da kasuwanci domin jin wannan da ma wasu to madalla barkanmu da dawowa kuna iya bibiyar mu a mu na intanet tv.com.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 a kan yiwuwar samun ƙarin al'ummar ƙasar nan su miliyan ɗaya da ɗoriya wato miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya da za su faɗa cikin ƙangin talauci muddin ba ta ɗauki matakan sassautawa 'yan najeriya kwancin da suka shiga ba saboda cire tallafin man fetur a cikin rahoton da ya fitar a farkon makon nan bankin duniya ya shawarci gwamnatin tarayya da ta yi amfani da wani kaso na makudan kudaden za ta alkinta sakamakon soke shirin tallafin man wajen rage wa 'yan najeriya da suke ciki a dalilin garan bawul ɗin da ta yi na tsarin tattalin arzikinta tun da fari dai bankin duniyar ya ce najeriya za ta iya alkinta kuɗin da yawan sai kai naira tiriliyan uku da biliyan ɗari tara a shekarar bana kawai sakamakon garan bawul ɗin da gwamnati ta yi na soke shirin tallafin man fetur wanda ke diga ta nuna cewar a shekarar bara kaɗai sai da ya laƙume wa gwamnati dala biliyan goma makonni kaɗan bayan cire tallafin ne kuma gwamnatin tarayya ta mayar da tsarin canjin kuɗaɗe kasashen ƙetare zuwa na bai ɗaya abin da ya sanya darajar dalar amurka guda haura naira ɗari bakwai sai dai a yayin da bankin duniyar ya yaba matakan da najeriya ta ɗauka ya yi gargaɗin cewa al'ummar ƙasar nan za su yi fama da hawa farashin kayayyaki kalubalen da ya ce na takaitaccen lokaci ne domin al'amura za su daidaita zuwa nan gaba kasar kamaruna yaƙi da safarar koko da auduga kuma da sauran kayan amfanin gona zuwa nigeria inda ta haramta cinikayya ta wucin gadi a bisa ka'ida ta tsawon dan wani lokaci tun bayan sanar da haramcin makonni biyu da suka gabata hukumomi suka aiki da ɗaruruwan 'yan sanda zuwa kan iyakar nigeria inda suka kwace manyan motoci da dama sai dai manoman kamarin na zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da haramcin suna masu cewa ya fi riba su sayar da kayayyakinsu a najeriya jami'an 'yan sandan kamaru da jami'an kastam sun ce sun tare ɗimbin manyan motoci da suka yi yunkurin safarar kayan amfanin gona cikin makonni biyun da suka gabata daga garuruwa da ƙauyukan arewacin ƙasar zuwa najeriya 'yan sanda sun ce sun kwace alkama da masara da shinkafa da koko da auduga tun bayan kaddamar da dokar hana fitar da amfanin gona ta wucin gadi zuwa najeriya a ranar 13 ga watan yuni ma'aikatar kasuwanci ta kamaru ta ce ana buƙatar haramcin ne saboda tana asarar dala miliyan 165 a kowace shekara daga safarar kayan amfanin gona zuwa makwabciyarta ta arewa wato kaso 60 cikin 100 na jimlar cinikayya daga fannin labaran ƙetare kuma hukumar kula da kafafen yada labarai ta burkina faso ta dakatar da gidan talabijin na french tv news daga aiki tsawon watanni uku bisa zarginsa da yada labaran karya akan rikicin masu ikirarin jihadi hukumar ta zargi gidan talabijin ɗin da yada labaran da ke ciya masu ikirarin jihadin na samun karfi a kasar a yayin da ya ce sojojin gwamnati na amfani da makaman da ake kera su a gida domin kare kawunansu daga hare-haren masu ikirarin jihadin wato da masu ikirarin jihadi ke kai musu a watan afrilu gwamnatin kasar ta kori 'yan jarida da ke aiki da kafafen yada labarai na le monde da liberation aka kuma kasar ta sanar da rufe gidajen rediyo na france 24 da rfi ta zama na faransa inda aka kama sama da masu zanga-zanga akalla 667 a yayin rikicin da ya barke bayan kisan gillar da 'yan sanda suka yi wa wani matashi mai shekaru 17 a faransar a garuruwa da dama da suka hada da tsakiyar birnin paris an kona motoci da gine-gine tare da wawushe shaguna an samu tarzoma mafi muni ne a nantere inda aka harbe nahil mai shekaru 17 dan asalin kasar algeria dan sandan da ya harbe matashin ya yi da na sanin tare da neman afuwa to daga fagen wasanni kuma kociyan nan dan kasar portugal louis castro zai bar kungiyar botafogo ta kasar brazil zuwa alnasar ta kasar saudiya inda zai haɗe da dan wasan gaba na portugal din cristiano ronaldo castro mai shekaru 61 ya amince ya karbi wannan aiki mai gwabi na horar da alnasar wacce cristiano ronaldo ne kaftin ɗinta alnasar ta nemi sabon kociyan ne sakamakon sallamar kociyan ta rudi garcia da ta yi a watan afrilu ronaldo ne dai da kansa ya tuntubi castro kuma ya shawo kansa har ya amince ya karɓi wannan aiki daga alnasar kamar yadda wasu majiyoyi suka bayyana wasan rukuni na gasar cin kofin kungiyoyin kasashen kudancin amurka ko wadda ake lakabi da kofa. su da na ranar alhamis na wasan castro ne wasan castro na karshe a matsayin kociyan botafogo castro zai rataba hannu akan kwantarajin shekaru biyu da alnasar kuma akwai zaɓin tsawaitawa nan gaba a nan kuma ɗan bayan netherlands julian timber mai shekaru 22 na shirin gabatar da kansa domin a yi masa gwajin lafiya a arsenal bayan da gunners ɗin suka daidaita da ajax a cinikinsa akan euro miliyan 42 in ji jaridar the telegraph har yanzu west ham na jiran arsenal ta gabatar mata tsarin da za ta bi wajen biyan fam miliyan 500 da ta sayi declan rice a cewar jaridar sun chelsea na neman a yi wata yarjejeniya tsakaninta da brighton a kan cinikin moses casedo kasancewar tuni dan wasan na ecuador ya cimma yarjejeniya ta baka da blues din in ji fabrizio romano dan bayan bayan Minich lucas hernandez dan faransa na dab da komawa paris saint-germain in ji fabrizio romano chelsea ta zaɓi dan wasan tsakiya na celta vigo gabriel vega dan ƙasar spaniya a matsayin wanda ya fi dacewa ya maye gurbin mason mount wanda zai koma man united in ji jaridar standard aston villa na duba yiwuwar aram ferran torres na barcelona tare da zaɓin sayensa na dindindin akan euro miliyan 25 in ji mondo deportivo wacce da ita muka karkare shirin a madadin dukkanin wanda suka taimaka gurin kawo muku labaran ne abubakar sani ke ce da ku wasalamu alaikum mu ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya allah ya ba mu alkhairin sa amin